Ministan Sufurin Najeriya Ma'azu Jaji Sambo ya jaddada cewa gwamnatin kasar ta ɗauki dukkan matakan da suka dace wajen kare rayukan al'umma daga sake aukuwa abin da ya faru a baya. Sai eh, mun tabbatar da cewa na'urorin tsaro da duk wani mataki da za mu ɗauka na tsaron mutane ya kasance duk wanda ya shiga jirgin na hankalinsa kwance in ya bar Abuja zuwa Kaduna ko kuma ya bar Kaduna zuwa Abuja. Mun tsara shi ne kashi biyu. Akwai wanda za mu sanya yanzu yanzu akwai kuma na dindindin. To muna fata fatan wanda za na gajeren zango ba zai wuce kafin watan nan ya kare ba. Sai dai duk da wannan tabbaci da gwamnatin ta bayar hakan bai cire fargaba a zukatan wasu mutanen ba inda wasu ke ganin duk da matakan da gwamnatin ta ce an ɗauka babu su ba shiga jiragen ƙasa. To a zahirin gaskiya dai matakai nawa da alƙarurruwa nawa aka yi da ba ɗau mataki aka yi ba. To yanzu da aka ce za a yi gaskiya a ra'ayina ina ganin ba abu da ne da mutum hankalin shi zai kwanta ba in ya ce zai bi jirgin ƙasa. An sha alƙarurruwa irin irin wannan an yi haka ba ɗaya ba ba biyu ba ga mai hankali ba zai bi jirgin nan ba ni ai da jirgin ƙasa sai dai ganta in ci Allah ya kiyaye wanda suka shiga ciki amma ni ba na cikin masu shigan ta ma yanzu dama can ina tsoron ta bare wannan abu ya faru Allah ya sauwaƙe ya kare kuma Allah ya sa shugabanni su ji tsoron Allah su sa matakan tsaro wanda za su kare dukiya da al'umma mutane akan hanyar jirgin ƙasa shine fata na ni to a yayin da wasu ke nuna fargaba wasu na ganin kariya na daga ubangiji domin suna da yakinin gwamnatin ƙasar ta ɗau darasi game da abin da ya faru a baya don haka su za su ci gaba da shiga jiragen a gaskiya ko ko yau gwamnati ta bude zirga-zirgar jirgi tsakanin abuja zuwa kaduna in allah ya so yarda ni zan ci gaba da bin wannan dama ni ma'abucin bin wannan hanyar ne na yi ta bibiya na gaya yaushe za a bude wannan abu da ya faru kaddara ce kuma ko yau aka dawo aiki insha allahu rabi zan hau jirgi daga abuja zuwa kaduna ba tare da wani fargaba ko wani abu ba maganan jirgi kam yanzu za a ci gaba da bi jp amma dai ba kamar da ba kawai dai abin da muke fata shine da hanyar da jirgin daidai kar Allah ya sa abin da ya faru a baya ƙara maimaituwa. Kan haka masanin tsaro a Najeriya Yahuza Ahmad Getso ya ba gwamnati shawara kan matakan da ya kamata a mayar da hankali a kai. Na farko ta hanyar cewar su waɗanda suka aikata irin waɗannan laifukan a yi ƙoƙari a ga cewar an samu ko dai maslaha ko kuma an yi amfani da ƙarfin tuwo domin daƙile ƙarfinsu da kuma hanyoyin da suke iya gina kawunansu. Na biyu a tabbatar da cewar na'urori na zamani waɗanda suke iya hangen kimanin kilomita arba'in zuwa hamsin da kuma gane cewar ko akwai wani abu da aka dasa wanda zai iya haifar da wato wargaza jirgin ko wani abu mai kama da haka an samar da shi sannan na uku ninninka yawan makamai da jami'an tsaro suke dauke da shi da kuma yawan jami'an tsaron da ake dauka a cikin jirgin domin samar da waɗanda za su iya tinkara wani irin kalubale ka iya tasowa sannan abu na ƙarshe shine a yi iya ƙoƙari wajen tabbatar da cewar an yi mai yiwuwa wajen samar da wani jirgi da zai rika yin shawagi ko da lokaci zuwa lokaci yayin da ake shirin dawo da jigilan fasinjojin jiragen ƙasa ɗaya daga cikin babban abin da ke sa mutane ci gaba da fargaba shine ganin yadda aka shafe sama da watanni shida kafin a ceto dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.